يتخذونك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد ينفع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan ne yabo da godiya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ja kwanan mu zuwa wannan yammaci na ɗaya daga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya yarke mana haɗuwa a wannan masallaci mai sada albarka masjidul ansar masjidul masjidul bayan domin zama tafsirin alƙur'ani girma kamar da muka saba ko da shekara muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasa da baki ne ya fara da karatun masjidul ansar eh, kamar da aka gabatar fi sabilillah kafin mu shiga tasiri da yawan mu wannan fili watan ramadan wata al'ada ce mun saba yin ta mun yi su شكروا عشرين سبع سنة أربعين بس كروت يزور لك أبغوني سابق أفضل رمضان دي يزور مشجام وكتاك ما يدل كسابة فدوما سوم من إدل كي وصل رمضان هكا والله يزيك أبو لكوما يوحد دوري سوم لاي معاكري وصل رمضان سوم كربا كسابة يمازني أعيو لك كما سوم كاي لعاكري تي وانا العدل رمضان على يوم الحمد idan kai wannan tunani guda biyu zai ce maka wajen ribatar alkhairi masu tsimbin yawa da suke ci alkhairan nan malaman sun daɗe suna mana bayanin a ce maka watan gafara ne za a gafarta maka zarfanka a ce maka watan kantawa ne daga wuta waɗanda ya tabbata za a yanka su daga wuta a lafin mahfuz الله سبحانه على دونان الفرمر وانا وانا سيئ يا يخص سيئ سيئ قلت أصول الوزاء سيئ أحسن مدام أن الله يسيئ فمن زحكها على النار وأدخل الجنة فقط نص وتالي وانا أشي كنت تلك القوف من الوزاء أبوئي تلك القوف من الجنة يعني في تأيك على غير الله شيئ أحسن من الله يدبر لا تشبه أما إذا قلت ya koma bacci kawai yake yi za akwai masu dabara wai dabara sai kar mutum ne masu dame shi rigini kana bacci kafin ka an kara wasu kenan rana ta ma ya kira sallah za ta sha ba wai kana gani a nan ka yi dabara ba za ka ji yunwa ba to ba na fara da ba don ba a rubuta wa mai bacci lada ba a rubuta wa mai bacci lada baccinsa face idan ya zanto domin wata ibada saboda aka mai bacci fere da yake cikin wannan wata a tashi da fili a sannan sallar tarawih idan lokaci kar mutum yi roƙi kar mutum ya koya musamman ya makaranta kar mutum ya shiga ƙarƙashin gado a kulle ko fasare da shi ka fito a tsaya da kai a soma da kai kuma a tsara da kai yawan idan an so masa rarar da yi raka a shida raka a takwas da mutum ya tunani wani shi zai je ya kama wa. wani wani shi kuma zai tafi gida shi kenan ya gama wani sai a zaci wani zai tafi gida zai yi kiyama da yi shi ba za a yi shafa yi wuce da shi ba na kuwa an yi ba abin da yake to halittar manzara su alaihi yana cewa duk da ya tsaya tare da liman aka fitar da sallah tare da shi sallar ashar idan da zai shafa yin wuri da ba shi tare da shi saboda zan su an kammala da kai to za a rubuta masa ladan wanda ya tsaye wangaren ba su daya ana sa alƙur'ani ya girma a shaidatu da ambatar Allah da zikirin Allah a yau da addu'a irin halin da kasa take ciki a mai kawo masu sauki a mai bamu tsaro da zaman lafiya to wannan shi ne abin da ya kamace Allah ya sa ba shi shekara da ta shuɗe muna cikin an biya mun maya kan aya ta talatin da uku da ya Allah hannu wata ala za mu tura daga inda muka maya daga aya ta talatin da hudu bisa Allah ala cikin suratun an biya Allah madaukakin sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma hannaka da sanda ake wa mushrikan maka saboda ne ake musu hannaka da sanda saboda sun gaji da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ne alqur'ani ya sa Allah ne shi manzon Allah har ma sun fara burin mutuwarsa da yawan suna cewa to ai mutum da irin ya fito yana kwandamin mu masu yawa gumakanmu masu yawa yana tabbatar da Allah ɗaya saboda haka shi ba kowa bane mawaƙi ne kawai yadda muke da mawaƙa da dama suka zo suka yi zamanin su suka shuɗe haka shi ma zai zo ya zama waƙa sai shi kamar da ana madaukin sarki ke cewa cikin suratul tur أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أن Kulu na, wannan وأنا suna cewa أي شاعر نتربص بنعيم ولكن رسول الله قال شاعر بن فلان وشاعر بن فلان لكي يسوق سكر نوسك كما واقص سكر شوقي شي ما حكى عند الله صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر وما عزمناه الشعر شي ما هو فكي نتربص به ريبا المنون هنا جرا مصيفا متوسع الكون الريب بمعنى المصيبة الهلاك المنور بمعنى الموت ريب المنور مصائب الموت قسم الكرام الله صلى الله عليه وسلم عن المنون وريبها تتوجع ولما واجه في سوى عن المنون شدة المتوى وريبها لما في تتوجع أي تتألم كيف يسمى فرجبات العيش kenan kaga anan ma mun samu rai am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi rayb al-manun rajul al-manun wa raybiha tatawajja'u malamu suka ce ar-rayb takafshi al-qur'ani bi ma'ana shakk ana da shakka ko kwanto sai wannan guri shi kadai gane ko wannan gurin shi kadai ne ake yi a ar-rayb ba'da al-masa'ib al-musiba wal-alam to saboda haka suna burin mutuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna nuna za su yi farin ciki idan ya mutu saboda cewa Allah ne zai kare to shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa marza Allah ne fasharin min qablika khut ba mu saba saba tanyawa wani dan adam wani mutum gabanin kayamun Allah sallallahu alaihi wasallam da wa mahdurul kasara suka muzuwa manzara sallallahu alaihi wasallam ai annaba da yawa ayyukan zargi da yawa ina suka sun mutu saboda haka ba san wai za ka mutu za ka mutu wannan dole ba za ka mutu saboda ba wani annabar da ya zo ya tafi zama wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ka Allah mai tafsirin kula da dama yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne كل من عليها فدول بدور الأصنع من مطوعة كل نفس ذائقه موت وإنما توضعون أمدوركم يوم القيامة كل نفس ذائقه موت ثم إلينا ترجعون عندما تقول يدرككم الموت قل إن الموت الذي تجرون منه فإنه مراقبه فهذا ما نوى كل ذكر وان وإنصار سلامته يوما على آلة حرباء محمود duk wani rai da duk wani ɗan adam wanda mace ta tsukuna ta haifa ko man girman lafiyarsa ko man daɗewarsa a duniya to wata rana za a jinkime a makara a kai shi makabarta to haka a batun wani suna murnar mutuwar mutu ka in ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma mutuwar ta ba wai abin murna ne gare su ba kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a kai Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu har duniya ko da mutu ya mutu ranar litinin watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara sha aya daga hijira وزارة صلاة الله ولا شيء تاريخ الإنجليش ما زار صلاة الله يا مطلع نجي كنن وتر ربيع أول شاعر الهجرة شكرا شاعر الهجرة يا منظر صلاة الله يا دي جنات إذا بني باوكا يا دولة بقيعة بقيعة الغرقش makabarta ce babba kusa da masallacin manzara sallallahu alaihi daga gurin zuwa masallacin manzara sallallahu alaihi wasallam yayi kamar daga nan zuwa makarantar alfima manzara sallallahu alaihi wasallam yayi da la'iza tana dawa. hanyar dawa kawai zai kamar da ciwo kai duk da gidansa da wasa wasa ciwon kai sai yi tsanani ana kwana bakwai sai bar duniya sai ne kyalle sai ya saura kansa da ƙarfi ana cikin wannan yanayin sai sallar azahar sai sai ya fita ya yi sallar azahar ya daure ya sallar a zaune kan mimbari sannan kuma ya hudu wa wa jama'a kan mimbari daga nan sai ya dawo gida sauran salloli da iya fitowa har zuwa wani lokacin da ya samu damar ya samu sauki ya samu sauki sai yi hukuri zai fito zai fito ɗan nan kawai sai ji jirina kimarsa manzara sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya suma ya faɗi sai an kawo mai ruwa aka fara masa don tsananin zafin jikinsa sai da wurin ya rushe har ma matarsa aisha da alama da take tambaya ta kuma annaba kuna shan guyar rashin lafiya irin wannan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam aiki yace ai mu ana hada wannan mutum a gane ko wannan ita ce kaida idan musulunci ka da Allah iya girma sharbawa ya nisa annabi من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين بس ما تمر معنا ce inni ku, wa akara rai mu ana tara mana rashin lafiyar mutum manzara sallar sama ya yi kuri zai kusa sallah sai ya fahimta ya ba aka zuba mai ruwa sai ya farka yana farka sai ce mutane yin sallah ya aka ce a'a ana garka sai wani kuri kuma sai sake tashi sai ya fahimta. yana haka sau uku ana zuba mai ruwa na ƙarshe ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da ya kasa sallar kawsa ya ce moro a babakarin fajo sallar yana ku gawa a wakar da su biyu ta wajen wani wa'annu da gawarci mutane a sallah aka gawa wakar da su biyu hankali zai tashi ke shi da zai yawa sai na wakar da su biyu na kashi daga wakar da sallah ita a maza ana kai wuce yi ba zai shiga sai na wakar da ya shiga yi sallah ya ci gaba da sallah da kada a yi sallar isha a yi sallar su subani malamai suka ce daga wannan lokacin ya yi salloli guda goma sha a bakwai kafin manzala sallar ta mai sake fito ana jibi manzala sallar ta zai bar duniya sai dan ji sarki sarki sai ce sai ya fito ya fito daidai lokacin da za a yi sallar isha abakar ya shiga gaba ya ya ya so mutum mutane a sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai ya ja baya wai dan manzo Allah ya sha shi a ranar manzo zai san barewa ba a ce manzo Allah yana da shi kuma ne ba manzo Allah ya ce maka ko maguranka ya je ya ci gaba da sallah ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida ranar litinin ranar litinin da warha rana ta ɗan gudu haka ma'aikata sallah zuwa masu yi cikin yi tsanani kamar yake tambayar da yaransa cewa aina ana nadar aina ana nadar ina nake gobe wani ɗaki ne tun da matan sa yawa to sai matan sa nan sai suka ɗarko cewa yana nufin ɗakin aisha a wajen ba su haka yana son ya fi mutu a sai suka ɗauke shi a yi na da fari. da alfarku ibn abbas suka fitini shi suka kai da kayan aisha wa zama mata ma da ke wanda kan cinyarsa tana kula da shi tana mai addu'a tana mai alka can yi wa sai ga kada dan uwan aisha wa zama mata ya shigo ya asuwa a hannunsa manzana sallallahu alaihi wasallam lokacin ya kasa magana sai ya daga kansa sai ya kalli asuwa sai kallon asuwa ne ke sai sai sai aisha ta farko cewa اما الله سبحانه وتعالى الصحيح في فكر بعض في كيان في فكر سما في تصل لا غير ما تصونا يشو في تصل ما صار وانا عايز اسمع صوتك يا جاني يا بني ميلو كل ده بيجي يا بغانا لا تقدر ني ني كده ثم الله صلى الله عليه وسلم جاء عند ابو har ma yana cewa inda da mawuce da sakara a lallai mutuwa akwai magani akwai zaɓi kuma haka ne da har manzara sallallahu alaihi wasallam duk kaunar da aka yi masa shi ma ya sha wahala mutuwa to mana akwai da gudu shan ne ba wa Allah ya zo da su ba sai yi ka zan fashi da kyar sai ran shi tambaye shi ya wani ina ne ila maka sai ce ka anni na talaffasu min thuqbi ba ka tankar ina numfashi ne daga hutun annuwa saboda saboda tattaro ran ake tun da kafa ana jawo dukkan marayukan mu na barbaje a cikin mu an gane ko suna nan a hannu suna nan a kafa suna gurbe suna kafa suna a gwiwa suna suna ko'ina idan mala'ika ya zo mala'ika mutuwa ya zo zai a shirin to shi ma ran baya nan an gane ko sai ya yi a neman gudun buya a jikinka yana barin sama yana tattarowa cikin kafarka kuma Allah ya gudu ya gano shi ba inda zai koya ba to shi yasa ana jawo shi dan nan ana jawo shi a karshen da kafarka har zuwa zuwa har zuwa cikin ka har zuwa kirjinka har zuwa makogoronka har zuwa a kan shi kuma shi yasa duk wani mamaci za ka samu kafar ta ne yake fara kani daga kasa ka taba kamar mutum ta ya koma ya yi sanyi sosai ta fara kawo shi ke da sa'ar da tura ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za ka ji yana cewa ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la tare da abokan tafiya na sama tare da abokan tafiya na sama me ke nufi da haka mala'ika ne ya zo da zafi ba shi tare lokacin ka yayi amma an kaga dama za a baka eh su annaba ana ba su zaɓi kana so ka ci gaba da rayuwa za a baka amma lokacin ya yi, shi sai ya zafi ya ce an gane ko sai ya zafi kawai ya a ni na zaɓi lokacin yi. ya kammala aikinsa a duniya sabanin annabi musa alaihi salam ko lokacin da aka zo aka ce lokaci ya za a karɓar kai ce ne waye zuro kai ce ala to za a karɓar ce kai shi ne mai da wasu kawai sai sai fasawa mara kuma sai guda hadisi na tsaye bukari mara kuma sai kuma wurin Allah to annabi kamar ana kuma ga shi ya fasa mai guda Allah subhanahu wa ta'ala sai yi duka ida an bayar maka ji kabarsa ka ce da shi dan yana son ya cika mata rayuwa a wurin kasa to ya nemi sa ya gaba nan sa ta ya samu hannunsa duk iya adadin gashin da ya kafa sun sun kai miliyan sun kai dubu nawa to iya adadin da zai cikar duniya ne aka ci aka gaya masa sai ce su za su gama da kuma to daga wannan shekarun da zai yi kuma sai ita zai mutuwa ita to a ka a da saboda haka so annabawa ana ba su zai na aiki sallallahu alaihi wasallam aka karbi ransa ya madina ya zafi da gaske to duk duniya ba baki na kawai sai ta kuma wani duhu duka sabi yanayi a cikin mace sannan abokan da suke da ba ba an ya dawo da hankalinsu المهم الله قد تسمياتي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلة amma ta fasar ya wani masa gabanin ka da wama duniya saboda kai ma ba za ka gaba ba. so da yawa za ka bi kiristoci suna yin da mutuwar ma'aikata a cewa mu annabin mu yana nan bai mutu ba a ƙwa'anin kuma an shera a ƙwa'anin kuma an shera nan a rayu kun na annabi ke kun annabi ba shi yayi aka ce shi wa annabi ne da zai mutu zai mutu kuma zai mutu jikar kashi an gari don me don ya samu falalar kasancewa ɗaya da cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai dawo ya shekara bakwai sannan kuma Allah sauran sa Allah ya karɓi abin da ya bashi shi ma ya koma inda manzo Allah ya koma to Allah ya sa mu dace Allah ya ce afa in mitta fa hum al khalidu afa in mitta fa hum al khalidu wala tambaya istifhamun tawbikhiyyu kuma istifhamun inkari wannan tambaya ce ta inkari ma'ana su waɗannan kafirai da suke burin mutuwa suna farin ciki za ka mutu wai idan ka mutum nan su kuma zai ci gaba da zama a duniya har abada a mahimman khalidu al-shawar ba ya sabaru amsa ita ce duk wani wanda ya mutu kana murna a bayan kuma na da ba wasu malaman nawa suka ce nan gurin istifhamun ne bi harfi harfatul istifham mana afa ilmista afa humul kharidu afa ilmista afa humul kharidu afa ilmista afa humul kharidu shi idan sai rubutu to su za a bar su kenan akwai istifhamun muqaddarun a wurin aka yi hada banza bisa akwai a kasa kuma a hawance ya halarta idan akwai dalili a kan istifham ai hada da istifham ai ta kiyarsa dalilin dalili afa kiyarsa idan akwai hamza hamza ta istifham sai ta ce afa hukun khalidu kamar da ne wa ke cewa طربت وما شوقا إلى البيض أقرب ولا لعبا مني ولشيء العقل معنى ذلك سأقول لك أي الشيب يلعب أنا أقول ما أنا مصري تسكتي حرام حرام والمسلمين يملك kawai da wani abu ya shiga tsakanin ƙarshe na duniya sai ka je kana ba haramun malamai muna duba ana shi da tafsirin a duka ɗaukar darasi haramun ne idan ɗan uwanka musulmi ya mutu a ƙarƙashin wannan aya haramun ne idan ɗan uwanka musulmi ya mutu ko man laifin da ya yi maka inda ya shafi lamarin duniya ba addini ba haramun da ya ba shi sa lokacin da buhari ya mutu A sun yi ta murna ta murna يا لولا يا مرتزاة بأغلى أرباني منين وين يطلع فيك مرة بطوزة سوى العجينة سوى العجينة كوي سنة تهنا بريبان مقومها لعبا بيساء كوئياي ويساء ما بيكاو من عجينة بيساء عجينة لعبا مرياي تاش منين كدا كدا يتغرمس الله بس مبتحان مهارا ميناك يسوى الله حرام بيحرام mutane suka dinga cewa a ah, wannan su ne malaman gwamnati da ba ba ne ba a fage saba a yanzu ba wasu ne ce ba amma addini in yanzu a yi shi ne rashin addini ba a yi shi da son zuci musulmi na uwanka ko ya hana ka kansa ko ka je neman alfarma ya hana ka ko kun yi faɗa da shi kun yi baran da shi abin da shi shiga tsakanin ku inda na duniya ne mana in yi mutu kafin ikar in mutu don kai murna na ka aikata ka aikata imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa a wani wani sojoji ko sansa تمنى رجال أن أموت وإن أمر فتلك سبيل لست فيها لأوحد تبقى سمتع لسنا أقول المتوأس تبقى نمت المغير حال يأتي بعين الموت بارد كل ناس كل ناس فقل سيأتي فقل هذا الذي يبقى خلاف فقل الذي يبقى خلاف الذي مضى فهيا لأخرى مثلها فكأن فج يسير كثير مسلم بسوء بيان بيان ولي أمر ولي زرع الدنيا كما تشبيه أقول أنا هذه ثلاثة ناس يسير كما يرجع ما خطر كتير ما نام روحه فالمطور تلا نفسه to yaushe ne mutum zai yi farin cikin mutuwar mamaci malaman suka ce cikin yanayi guda ne za ka iya farin cikin mutuwar wani a yanayi guda nawa yanayi guda ne yanayi na farko idan wanda ya mutu zama zalimi yana zalantar mutane ya kwashe dukiyar wannan ya kwashe ta da ya kwashe ta ya kulle mutane yadda yake so ya kashe mutane yadda yake so to ranar da irin wannan mutumin ya mutu mara kun kun yi wannan ma kun yi daidai abu da kuma da ya zanto fajiri mutum ne mai yaɗa alfasha cikin mutane yana maganar zarace zarace shi luwaɗi shi ne Kungiyoyin asiri shi yaho yaho shi ne dole abin da yake kawo barnar a kanin mutane shi su yada kamar misalin waɗanda suka lalace sosai cikin ɗan finafinai da ɗan komen da su zai fito ya yada ba a tsayar da yi su to ba da gara da ya mutu wannan ba a an karɓe su abin marar da ruwa abin murna abin murna wannan shi ne abin na biyu abu na uku shi ne idan mutum kaso gudun ɗan yi ba ɗan a kawai an gane ko akwai ɗan a wani ɗan a akwai kuma kaso gudun ɗan a wanda ke shi biri'arsa yana kiran mutane zuwa ga sa yana yaɗa biri'ar da kyau in yana raye sai da biyar ta ci gaba to don ranar da ya mutu biyar ta samu kusto an jajirki ko da irin wannan musulman iya mutu ana farin cikin mutuwarsa abu na hudu mutumin da yake raba zumunci mutumin da yake raba zumunci a kanin mutane ya shiga cikin wannan family ya tarwata kasu ya sa wani wani gaba da wani wani gaba da wani gaba da wani wani aiki ke nan ba abin da yake wannan in ya mutu ana farin cikin da mutuwarsa mutum ne biyar na ƙarshe shi ne har ne mai gaba mai tsananin gaba da musulunci har mai tsananin gaba da musulunci wanda ke farwa duk inda yi kawai su ya zarci musulmai duk inda yi ya dogar da su to irin wannan ne mutu ana murna da mutuwarsa wannan su ne wurare guda biyar da mutum zai iya farin cikin mutuwa ba mamaci عليك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلة أفإن مت فهم الخالدون lallai ba mu taɓa sanya da wama da wani mutum da ba nan kama, cikin annabawa da magani da sauran mutum. amma in yutta idan kai ɗan nan ka gudu faruwar khalidun shi za su ci gaba da rayuwa ne a sauran ƙasa dole su masu su malaman kira'a sun karanta aka in yutta ɗan da karatu da bangare أنت كذا في سيحفة إجميتا بكسر المين أنت كذا في سيحفة إجميتا بضم المين يعني ما مشاكل بيلا ومت ومثل مت في ضم كسرها صفى نفر حلوة صفى نفر وردا وحفص هنا السنة ومت ومثل مت في ضم كسرها صفى نفر وردا هنا في الشعب أنا شاطر ليا الصلاة اللي أقول لها أما هو يقول لي سوى لعب إذنه وزنه وليسه وبعضه دل ألف عند الكسائي مجال كما يقول لي سوى وفيما ومما وعما لمهجمة بخلف عن البنزين وادفع مجاهيلا kamar wani gurin da yake cewa wani asma'an wa sai asu sai asu wa sai asu qalib ala al-bazri da urfin wa afina ana ba da shi ya akwai da mare abin da yake cewa nan wa mitu wa mita wannan lafazi mitu kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afa in wa afa afa in mitu أو قتلتم إلى الله ولئن يقتل منه ولئن يقتل أو قتلتم إلى الله ترجعوا متم تقول إذا تفعلي متم مثل أجد مثلنا وكنا عظاما وترابا مت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فيسي ولن مت لن كون مت لن كون ذكرنا الكسرة ذكرنا هذا الضمة وعلم هذا شعبة ابن كثير ابن عامر شعبة شعبة ابن كثير ابن عامر هذا سبب ذكرنا ساوى بضم لي لأن الزورة ما كان شاء الله كثير نافية كثير أبو عمر كثير بن حسين كثير الزورة كان ساوى بي تكسر الميم سي حرف سي كأي أتسن سورة سورة آل عمران ينا كرن توا بضم الميم أصلا نقول لما ما شرط عن الجرم ينا كرن توا بكسر الميم أما هو معناه لغتان بعض ربما معنا حتى علمت فهم الخارج سيتي كل نفس نعم كل نفس الموت ونبلوهم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون a idan ka mutu su za ta dawama ba nan kome ba kullum na ce za a daga su ce kowane rai mai ɗanɗana mutuwa kowane rai ran mutum ne ran aljan ne a ran mala'iku ne a ran dabbobi ne tsuntsaye ne a duk wanda zai mutu dole sai ya ɗanɗane mutuwa ma'ana kowa zai mutu sannan kuma mutuwar ɗanɗana ta ake wai ne sa Allah sauran shari'a ba da zarafin ɗanɗana Wai isa mutuwa wani ninki ne da ake sha mai daɗi da ake ɗanɗanawa a tsoron Allah ne azaba ma yana gana masa azaba sai sai maka fazukul azaba ma kunto tasiu ko dan dai azaba saboda muggan ayyukan da kuke aikata abin da ake kana dole sai ka sha wahala dole sai mutum ya sha wahala da mutuwa saboda ka jama'a akwai aiki babba kisa ba mutu ba akwai aiki a gaban aikin fashin mutuwa kuma ba ka isa ka san yaya wahalar mutuwa take da sai ka zo mutuwa masu mutuwa da inda za a ce wani ya dawo ya iya mana a wannan kuwa zai tsara amma an kasa duka turkiya ku zuna sai za a ɗaukar turma kuma iya iya yawan alkhairinka iya yawan biyarka da Allah iya sauki mutuwarka iya bijirewarka da Allah subhanahu wa ta'ala iya wahalar mutuwarka an gane ko akwai hadisin bara isra'il a cikin sunan da gida an zai cewa shi mumini shi mumini wanda sun mumini ne mai bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala da sunnar ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam sau da kafa mala'iku biyu ne suke zuwa lokacin da zai mutu mala'ika na farko kuma mala'iku biyun nan za su zo da suka nasu daga sama ba na su ba farin kyalle wanda daga aljanna na farko za su zo da tunalarsu daga sama A irin tunalar kudanar duniya a tunalar aljanna wa aka kawo wannan mutum da zai mun ma maganarsa idan suka zo ɗaya zai zauna ba zai shiga ɗakin ba ba zai je kusa da mawacin ba zai zauna da wannan ikafanin da wannan turaren ɗan nesa yana kallon mamaci ɗaya kuma zai mamma kusa da shi sai ya ji sai ya ce da ranar fito kuma nan zai fito yake mumini wakana zai mamma fito ukurish ila rahmatin فاطمة جواب بنتي ورضوان الله زي كده يا ابو سبحان ممكن أحسن كلمة الموضوع في وهلا هل كلمنا كده كده وهلا اه في وهلا لا كده في مشروع الموضوع أهم كلمة زي ولا شيء معناه والناس فاشي نشفع Allah ya rantsa da mala'iku masu amsar rayukan mummunai cikin sauki shi ke nan suke fito sai a ɗauki ran sai a sa sai wancan ya kawo da kafari sai a sa a cikin da kafarin a lallabe sai a sa turare cikin sai a haura sama da idan kuma idan kuma ran kafiri mala'ikan da zai zo za su ma za su zo da da kafarin da sama ba turare za a zo da kafarin da sama sannan idan aka zo amsan ran ran zai suya ana jansa da ƙarfi yana jan baya baya sun sa wanda shi ke wahala duk da tsari mala'iku kuma suna dukan fuska da bayan mamaci wannan dukar kuma maganarsa wannan dukar kuma maganarsa amma kuma gaskiya ne Allah ya ce walau tara inda za ka gani idh yatawaffa alladhina kafaru الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وضفوا على محارك عند ذلك يقولون في ذلك أمسان لا يمكن تعترف أنا دوكا فسكوتوس أنا دوكا بايوس أنا نص مجانا بيتاجي وكذلني أبدا بكثن سيكون عليك kuma shi yasa mana duk mutumin da ya aiki asibiti zai gaya a ce kana kwanan tare da marasa lafiya a asibiti yau wa ne mutu gobe wa ne mutu musulmi zan ga mutuwar shi ba ma ba ihu ba wani wa'ala cikin sauƙi za ga ya haka cikin da an ɗaukan ɗauka ya fata ne ba amma duk wani harin da zai mutu malam sai na kai wani ma ya rike shi ake rika ya faɗi da tagar da ta kan gado ya sa a sake haulawa da shi a danne shi amma wani ya ba shi yana ihu to na ihu da yake ne mala'iku da suke kuka ran da yake kuya ana jan ran da kashi wannan shi kanto ya ishe su aya wasu matofai da yawa wanda ba musulmi ba sun sha gaya mana cewa ga yadda sun suke mutuwa a asibiti ko nan duk ke da ke je wannan nan ga yadda suke mutuwa ga yadda muke mutuwa an ba da isa darasi ba وليس كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالسر والخير أما التي لا مترتب بالشر لا مترتب على الخير أما قتلاش معناه جربوا تجربوا ذاك الجودية ذاك ذاك النقوي خلاص الله تعالى بيجي يرسيكني دم أثبت لم يحقوني بيحكوني نقوم بيحكوني بقى sai da ban da godiya ne ko ba da godiya ba haƙuri idan jarabawa ta akan musiba godiya idan jarabawa ta akan musiba Allah ce wa nabdu wa nabdu hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabdu akhbarakum lalle lalle mallan sai mun da idan mu ci gaba da jarabtar hatta na'lama al-mujahidin har sai mun san mujahidin da su to Allah bai garabce mu bai san mu zargi ba a wala da su malama suka ce wannan ilimin da Allah ya yi a fito mana da shi zahiri a furta ake yi a san masu jihadi a san masu hakuri sannan kuma za a garabce ayyukan Allah ya ce ba da bulwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصالحين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذا ليس المسلم هو المسلم هو المسلم هو المسلم هو المسلم هو المسلم هو المسلم هو المسلم هو المسلم هو المسلم هو المسلم kayan gona kayan itatuwa wani ankus da kaɗan daga cikin raguwar rayuka mutuwa ne Allah ya bashir sabiri albashir mai yawa da wasu haku kuma shi yasa ake son musulmi duk wurin da abu ya same shi kullum girman wannan abu ne ma jaraba da ya wannan musu shi ne imanin kuma shi yasa waɗanda ba mu ba suke mamakin suna mamaki sai ka ga mutum an mutu yanzu ga wanda wanda aka gaba shi aka kashe matar shi matar shi aka kashe ta ɗayan guda shida dukka aka kashe ta kuma yana nan bai mutuwa shi kuma shi gaba da rayuwarsa kanan idan wanda ba musulmi ba ne ba yana yin shi ma kuke saboda tsabar baki ciki domin musulmi muna da wannan haƙuri muna da wannan juriya kuma muna shi dama a kai malami can ƙauyen can garin inda na fito na shi daga suna kusan sunan shi ba komai da yake yawa zuwa musulmi ba akwai da yawa zuwa musulmi ba suna mamakin hausawa da suke tare da su kuma hausawa musulunci ne mafi tafi mana mutum zai gama hasarar dukiyarsa ba sai aka gaishe yana rayuwarsa mai kyau aka gaishe ya abu kaza kaza na so ya mana sai ba komai za ka ba da suna ba Allah ce ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كما كريم زاقكم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 a wannan majalisi na tafsiri mun samu babban bako alƙali da ramati kabil muna masa mara zuwa sa'annan kuma karamanta akwai sanar da mutum ke turawa yusuf masjid bayan jirgin na ga zuwa za a samu tattafi za a samu insha Allah sannan kamar da aka saba tambayoyi ana rubuta rubutawa ana bayarwa wanda yake farkon darasi akan fara tambayoyi da zuwa abin da ya faru insha Allah za a ci gaba da yin hakan kamar yadda aka saba da Allah ya san dadi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya san gaba